Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga Ilhikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai karewa. of Masha for any general of the Kakakin rundunar sojin Najeriya Manja Janar Chris Olukolade ke musanta labarin da ke cewa rundunar ta damke wasu manyan jami'anta da ke tallafawa Boko Haram da makamai. Manjo Al Mustapha na da kwarin gwiwar dawowar salama arewa maso gabas. Na gaya maka zaman lafiya zai dawo bi iznillah. Tawagar yan wukari daga Taraba ta mika takardar koke ga hukumar kare haƙƙin bani Adama kan awon gaba da wasu 'yan yankin da jami'ai suka yi. Adamu Abubakar na cikin tawagar. Mutane sun kai goma sha biyar wadda yanzu haka a gefen wadda aka kama su mu san inda masu ce ba a Najeriya yanzu haka. Sabon gwamnan babban banki emefile ya fara aiki da soke cajin kuɗi mai yawa yayin ajiya a banki. Sai dai na fitar da kuɗi na nan a tsarin nan na rage amfani da takardun kuɗi da tsohon gwamnan su ya kirkiro. Baya ga shirin naɗa wasu sabbin ministoci ciki da tsohon gwamna shekarau. Shugaba Jonathan ya naɗa Farfesa Rufaya a matsayin mai taimakawa kan siyasa ya maye gurbin Ahmed Gulak, inda ya naɗa tsohuwar kwamishinar Kwankwaso Baraka Sani a matsayin mai taimakawa kan wani shirin noma. Nasiru Adamu Alhikaya Kaya Amurka daga Abuja, Najeriya. Washington, the voice of America. To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna, da daɗa kyautata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani a zauren wato Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke ci gaba da bayani. Kin ga yanzu misali kamar kwanakin baya ni kan kaina na kama saniya eh, ɗari An kamo wannan dabbobi ɗari wanda na zo na saida an kama ɓarayin wa'annan shanun an gabatar da su ga wurin 'yan sanda. bayan an gabatar da su wasu ma ba su kai kwana biyu ba a wurin 'yan sandan nan sun tafi an ta karɓan kuɗaɗe manya-manyan kuɗaɗe a su an ƙyale su dabbobi kuma wanda aka samu a guraren nan an kawo dabbobi ne daban-daban daga gurare daban-daban an har hada a wannan gurin kin ga ai iyakan ƙoƙarinmu kenan in ma mun tashi mun nuna wa suwaye ba mu da 'yan sanda ba mu da soja ba mu da kotu hukumomin nan su ne abin ya rattaya a kansu wani duk abin da wani ya yi a najeriya ya taimaka musu ne aikin su ne bai ma kamata a taimaka musu amma tun da ana bukatan gyara kasa saboda su gabanci a taimaka a kama irin wannan to an kama irin wannan dabbobin kuma dabbobin da muka kama kwanakin baya ɗin har akwai wanda ba a ma ɗiba wa'annan dabbobi ba sai da aka kashe rayukan mutane kafin aka ɗibi wa'annan dabbobi kuma masu dabbobin nan sun zo sun tabbatar da cewa dabbobinsu ne wani zai zo ya ce wannan ba a ɗiba dabbobinsa ba sai da aka kashe mai kiwo wannan ya ce kaza amma daga ƙarshe mutanen nan sun koma sun zo kuma suna ma wa'anda dama suka taimaka wa 'yan sanda suna musu barazana za mu kashe ku kuma har ma daga cikin mutanen da suke kirkira cewa za a kashe an kashe mutane guda biyu gobe wa zai tashi ya je ya sake gaya ma 'yan sanda ya sake basu labari kin ga kusan business ne za a buɗe wa 'yan sanda menene business harka ne na kuɗi tunda in an kawo belin nan da sauransu magana ne na kuɗi wanda wannan abun ya kamata ba har yanzu ni ina mamai cewa ya kamata a bincika harkan nan kwarai da gaske domin abin takaici ne kin gani nan duk wani kokarin su gaba ya tsaya nan babu abin da zai sake yi na biyu maganan da kike cewa wani ya fito yana kama eh, barayi a nan wato ina je a nan jihar plateau kenan wani shehu aljan ne ko kuma wane ne aljan eh, shehu aljan <clears throat> ya naji yana kama barayi a wani can baya ma can wasu lokuta can eh, sunansa alikwara wani sabon alikwara wanda ya fito to mu eh, kame-kamen da yake na yansa na barayi da sauransu babu haƙiƙanin gaskiyar magana cewa barayi ne yake kamawa babu wannan ni na karyata wannan al'amarin babu hakikanin gaskiya in akwai na, samu koke-koke na jama'a wanda suke bayyana cewa duk inda aka samu labari wani ya taba rike wani bindiga da bulbairo ko kuma wani ya taba rike shanu ko kuma wani abubuwa dai hakan nan za a je a bi kan wannan mutumin a kama shi in baya nan a kama matansa a kama wannan ni ban ji ba ban gani ba amma an kawo mana irin wannan koke-koke da yawa ina ji har bangaren biron ma kamar eh, bayanin da shugaban matasa na biron ya yi a baya an kama wasu matasa na birom kuma ba barayi ba ne wanda kuma mutane fulani yanzu da zan kira miki fulani za su kai dubu a wannan gurin za su baki labari duk abin da sayo aljan yake yi ko kuma wane ne yake yi to gaskiya maganan nasa ya kamata a bincika kwarai da gaske kuma in aiki yake ya kamata a hada shi da yan sanda amma mun ji labari sojoji ne yake tafiya da su gidajen mutane ya je a ta wannan ai wannan aikin nan ya kamata ko babu kome a yanzu a ce 'yan sanda sun gaza kenan a ce soja sun gaza yin aiki sai an kawo wani mutum an kawo shi mutum da bai san kome ba misali ko kuma mutum wanda bai karanti harkar abin da ya safi bincike ba kai ko a 'yan sanda ma akwai wanda suka kore a bangaren ya za a yi a gano mai laifi. ba wai a kama mutum kawai a riƙa ma mutum duka sai ya faɗi abin da ya sani da abin da bai sani ba wannan maganar ya kamata a ce in ma gwamnatin jihar plateau ne ta sa shi yake wannan kame-kamen ko kuma hukumomin 'yan sanda ne domin sun gaza ya kamata a duba al'amarin a gada cewa koke-koken da al'umma suke kawo mana ya abin yake. Mr. Daliop, an sha fama da tashi-tashin hankulan nan wajen fiye da shekara goma kenan wani kokari hukumomi ta yi muku anan to a gaskiya zan ce ba mu ga wani kokarin da aka yi ba sai dai mu wato kamar yadda alhaji ya faɗa wannan magani wani abubuwan sai mun zo na famu da kanmu because wani ba zai zo daga wani wuri ko wai sai an force namu da bindiga ko da menene kafin mu yi zaman lafiya ba a tun da ya da muna zaman lafiya na tuna da so nawa na kwana gidan fulani had mu je biki biki ko na aure ko na eh, kuna menene muna cudanya da su kuma a dadin ba ba rikici ba amma yanzu abin yana ba mu mamaki sai a ce saboda an sata shanu sai a je a kashe yara kananan yara a je a yi kashe-kashe in fa mutum da bai san komai a kai ba to ana irin wani abubuwan ba yadda in ana kashe-kashe ba da za a zona kuma a ce mu zona a duba hanyar da za mu magance wani abu so a gaskiya eh, hukuma ba su taimaka mana sosai ba amma ne na sun kira da suke gashi muna nan da shi shugaban eh, fulani a gaskiya ya kamata ma nema lokaci a zona mu duba wani abu da kyau kamar yadda ya fada a lokaci da yawa za a zona amma maganan ba zai kai har kasa ba za a yi magana sama-sama ne kawai amma kamar mu birom duk maganan da aka yi ko a wani bangare ko true dialogue ko na menene muna kai magana har kasa kuma yara mu suna ji magana mu in ba don ana ji magana ba da gaskiya da yaki nan da zai zama wani abu ne daban Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To, an ce bin na gaba bin Allah, wannan shi ya kamu ga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau, dattawan da za su sake yi wa ‘yan arewa jawabai su ne, Profesa Ango Abdullahi da Sheikh Ishaq Yunus Almadani da ke garin Kaduna da Rabar Murtala Mati da ke Kano. Ga Farfesa Ango. Jama'a salamu alaikum kamar yadda aka saba a kowane lokaci aka sami dama akan so a yi faɗakarwa game da halin da muke ciki yanzu a ƙasar Najeriya da kuma musamman mu a nan jihohin Arewa. Kowa dai ya san halin da ƙasa ta shiga cikin 'yan shekarun nan guda biyu ko uku musamman mu a nan jihar Arewa halin da jama'ar mu suka shiga wanda ya kawo mu matsayar da kowa ma nake ji ya ga alaman cewa lalle muna cikin hali mai wuya da shi wannan hali mai wuya sai a dubi ina ne asalinsa yake to asalin wuraren su suna da yawa amma ni asali na na farko da zan fara magana kai shine mu a cikin gida tukuna domin an ce sai bango ya tsage karin magana wadda ta ce sai bango ya tsage sannan kadangare yake samun wurin da zai shiga ina ganin munawan bangon ya tsage ba ma kadangare ba yana tsammani har kada ya shiga ciki saboda haka nan asalin farkon damuwar mu arewa shine alamar rashin haɗa kai na jama'a su fuskanci al'amura wanda suke ganin ko muke ganin su ne suka kawo dalilan da ya sa ake samun rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali irin wanda muka saba da shi da can saboda haka nan a kullum faɗakarwar da muke ta kowane fanni muka sami dama shine a dubi al'amuran zamantakewa wadda ake da ita kar haukar siyasa ko kuma kwaɗayin siyasa ko kuma haɗamar siyasa da neman wani abu a cikinta ya kai mu lokacin da za a sami karuwar ko kuma ma rashin haɗin kan da muke da shi yanzu don rashin haɗin kan da muke da shi a arewa yanzu shi ya kawo mu matsayin da muke ciki yanzu saboda haka nan ba wani abin da ya fuskance mu yanzu akan duk abubuwa yadda muka fahimce su a yanzu sai lalle a sake duba al'amarin haɗin kai kuma a fassara da kyau a ga menene ya kawo halin da muke ciki yanzu saboda haka nan ba wani abu bane ni takaice shine halin siyasar da ake ciki a ƙasa yanzu ita ta kawo mu halin da muke ciki a arewa yanzu fiye da komai cikin shekarun nan sha biyar da suka wuce za mu gane cewa ashe dai mulkin ƙasar nan lallai akwai alaman da za a ce sai an gwanince sannan za a neme shi ma to ina ganin rashin gwanintar ne ta kawo mu halin da muke ciki yanzu amma maganin abin shine a sami cikakken haɗin kai a lura da siyasa a za a yi siyasa to amma kuma kan siyasa ta zama ta wauta da rashin tunani da kuma son zuciya da kuma son kai da sauransu wanda inda kwaɗayi da wulakanci saboda haka na muna fata za a rage kwaɗayi mutane su zauna tsakanin su koma da irin yadda muka fi sani zamantakewa mai daɗi makotaka mai daɗi aminci mai kyau ba tare da nuna tsawalallen bambanci musamman ta fuskan kabilanci da kuma addini ba domin abin da iyayenmu suka yi kenan suka tara hankulan mutanen arewa wuri guda suna yin abu iri guda kuma suka sami nasara irin wadda ake nema muna fata za a koma kan wannan tirba da fatan Allah zai taimake mu idan muka tashi za mu taimake kanmu domin Allah ce tashin taimake ka ne addu'a abin yi ne amma ita addu'a taki ne aiki mai kyau a niyya aiki mai kyau sai kuma addu'a ta zama taki insha Allah shi ma Sheikh Almadani ya ce zaman lafiya da haɗin kai ne kaɗai mafita ga arewacin Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. zaman lafiya ɗan uwa shi ne jagoran rayuwa kuma shi ne abin da Ubangiji ya haifar da al'umma a kai in ya haɗa su zama al'umma ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya a alkur'ani ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba. Yana cewa inna hazihi ummatukum ummatan wahida. Wannan al'umma ce al'umma ɗaya wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin kuma wata ne. Wani wuri ya ware mutane gabaki ɗaya ya ce musu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku bauta ma Allah ta'ala daya wanda ya halicce ku da gare guda wani wurin ya bada masu imani musulmai kadai ya ce musu innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai yan uwan juna ne ashe idan muka waje baki ɗaya bayan Allah da wanda Allah ya so shi da rahama ya yi shi yana musulmi da wanda Allah karkashin hikimarsa da ganin damansa da kulawarsa ya yi shi ba musulmi ba duk ya kamata su gane ashe manufar su guda ne wajen manufar rayuwa idan aka ce babu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu shakka za a yi asara ta rashin addini da kuma rashin kulawa da juna domin idan babu zaman lafiya addinin musulunci baya tafiya sallah ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya azumi ba zai yiwuwa sai ana zaman lafiya gangantaka ta makwabtaka ba ta yiwuwa sai ana zaman lafiya auratayya ba a samu da sai ana zaman lafiya haihuwa kyakkyawa ba ta samuwa sai ana zaman lafiya gabaki ɗaya addinin bai samun gudana kamar yadda ya kamata sai ana zaman lafiya kari da karau akan haka idan muka lura mu 'yan arewacin najeriya duk mafi yawan abubuwan mu ya riga ya rushe ba wani abu ya kawo ba rashin zaman lafiya ne yau idan muka lura mu arewacin najeriya hatta lemon da zamu sha ko na rake ko na kwalba ko lemo na tsami ko na zaki sai ka samu ba arewa ake yin shi ba da ku idan mu manta ba kanin cibiya ta 'yan kasuwa idan ban manta ba maiduguri cibiya ce yan kasuwa idan ban manta ba kaduna cibiya ce yan kasuwa yau ga shiga baki ɗaya komai ya mutu al'umma sai zama su ƙarƙashin gada babu karatun kirki babu abin da za mu iya yi ya kamata ɗan uwa mu tsaya mu wa kawunan mu faɗa da mu musulmai da kirista bala'i idan ya sauko daga wajen Allah baya ware kirista baya ware musulmi yau idan ka tare mai sai da alewa da za ka duba alewan nan idan ka duba suka samu yin ta ake ko dai a kudanci ko a yammaci duk abin da ka samu a Najeriya yau babu wani abu da arewa da ake samu bayan Allah idan ma shiri ne aka yi a haka wasu don su karya arewacin Najeriya su gane ubangiji ba zai kyale su ba ashe ni da ya kamata mu zo masu hankali mu zauna wuri daya kan teburi daya dan mu gaya ma junan mu gaskiya ka duba dukan kamfanonin da ke banfai a Kano dubi masaka da ke jihar Kaduna dubi manya-manyan wurin ajiyar store da ke Lariya. dubi wurare daban-daban da ke hanya in ka kama daga nan har Koro in jirgi ke tsayawa ya fakin ya aje kayayyaki yau duk wannan da ke baka labari sai dai labari sai tarihi babu daya ba ma jirgin da ke kawo kayan bana ta dama a mai masauki yau duk wannan wurin sun koma wurin kwanan tsera wurin kwanan kannuka an kai shi an rufe wani wurin madiya mutu bayan Allah mun taɓa zama mai tunani Allah muke roƙo ya ba mu ikon jajircewa ya ba mu ikon gane daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabara murtala ya ce jituwa da juna ne kaɗai hanyar sake gina arewacin Najeriya. Bai kamata kai mai bi kai kokarin tilasta wani sai ya bi abin ra'ayinka ba haka ma kai wani ba mai bi ba kai kokarin tilasta wani sai ya bi abin da kai kake so tunda yake Allah da ya halicce mu bai tilasta mana ba ka bar kowa da abin da ya yi imani da shi in ma kana so ka rinjaye ka rinjaye ta hanyar salama ta hanyar jan hankali amma ba ta hanyar tashin hankali ba ina fata ah, mu yi kokari mu zauna lafiya da juna domin ƙasar mu ta ci gaba domin mu bar wa ya'yan mu gurbi mai kyau wanda za su bi ko da bayan ba mu domin ƙasar nan a nan Allah ya halicce mu bai yi kuskure ba da ya hada mu a wannan ƙasa mu zauna tare Kirista da Musulmi da waɗannan ma ba su imani da komai ba Allah ya san dalilin da ya sa ya haɗa mu zauna tare don haka idan muna so mu ci ribar rayuwa to mu zauna lafiya da juna Allah zai ji daɗi mu kuma ma za mu ji daɗi kuma za mu bawa mu gado mai kyau wani nan gaba za su yi fahariya da mu. Ina son ɗauki wannan dama yi kira ga shugabanninmu na siyasa na wannan ƙasa mu Najeriya. Su dubi Allah ku yi adalci a cikin gudanar da shugabanci. Allah shi ne yake ba da mulki. Duk wanda Allah iniya yake ba mulki ba ƙoƙarin kamfen naka bane ba ƙoƙarin jam'iyyar siyasar da ka shiga bane amma Allah ne iko ibaka i yadda ibaka mulki ko shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko ciyama na lokar gamman Allah ne mai bayarwa don haka abin da Allah yake so ka yi a matsayin shugaba shine ka adalci a idan jama'ar ƙasa suna cikin talauci suna cikin hukuba saboda rashin shugabanci mai kyau wannan bai yi daidai ba duk wani Allah ya ba shugabanci wata ran zai tambaye shi yadda i da dukiyar da al'umma suka danka amana a hannunsa. Da haka ina kira ga shugabanni mu na siyasa tun daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa a kowane mataki na shugabanci ku ji tsoron Allah ku yi adalci ku kyautatawa jama'ar da suke karkashin ku da Allah ya dora ku shugabance su a yi abin da zai kyautata jama'a domin su ji daɗi su bauta ubangiji idan mutane suna cikin walwala kowa ya samu aikin yi ya sami ina samun abinci da abin biyan bukata tashin hankali da rigima da fada da wasu rashin um, tashin hankali zai ragu a cikin ƙasarmu. Da haka ina roƙon shugabanninmu na siyasa su yi adalci a cikin shugabancinsu. Su mori dukiyar jama'a su yi abin da ya kamata a kyautatawa kowa. Kamar wahalar rashin aikin yi din nan, ya kamata gwamnati ta kirkiro abubuwan yi, ayyukan yi, domin jama'a su samu abubuwan yi idan mutum ina da sana'a ina da aikin yi ba zai so rikici taso ba amma idan yana nan yana zaman banza ba wani aikin da yake yi zai ga rigima wani dama ce ta isami dukiyar wani i kore shi isami dukiyar amma idan ina da aikinsa ina da sana'a sa ina da abin yi ba zai so a tashi hankali ba zan ba zai so rasa abin da ya mallaka ba don haka idan hukumomin suna bukatar a zaman lafiya to wajibi ne su kyautata jama'ar da suka zaɓe su suka sanya su a cikin matakai na shugabanci domin ƙasar mu zauna lafiya ina fata ubangiji Allah ya bamu ikon zauna lafiya da juna don mu ci riba zama tare. Allah ya yi mana jagoranci. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.